watan Julin kowace shekara. Rana ce da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta keɓe domin yaƙi da mutuwar mata da ƙananan yaran lokacin haifuwa. Bikin da da Malika Isufu, wani gidan shugaban ƙasar ta jagoranta a nan birnin Maraɗi. ɗauki jawabi ministan kiwon lafiya na ƙasa malam mara sanda ya bayyana cewa duka kowace shekara mata dubu shida ke mutuwa a wata ƙididdiga da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana don haka mutane za a yi hattara a cikin ƙasa shin me yake jawo mutuwar mata da ƙananan yara lokacin haifuwa malam manzo zanedu na hukumar kare lafiya ta jiha da ya da ƙarin bayani mafi yawa in mace tana da ciki ko nakuda ta kama ta sai a zamana a gida ana jire tunda ita bata da incin ta ce ga ta za ta je likita ko a ce ko ku bata da halin da za ta je likita sai an bata izini kenan a wannan lokacin sai an taushe hannu kan a ce a je likita a lokacin da aka ce za a je likita kuma sai a lokacin nan hallo kuma ga kamar yadda kuka sani mafi yawa hanyoyin mu da yawa ba su da kyau wanda aka ɗauki mace kan a ta sai an yi awa uku ko awa hudu ko kuma a da in ka zo likita hallo sai ka tarda tun da karamcin likitoci sai ka ga hallo sai ka dan ma ji ga wannan biki ko kuma sallah shine na wayar da kan mazaje so saka mu mata mara zuwa likita domin binciken lafiyar kansu da 'ya'yansu malam usman wani magidanci shin kaka kace tun da ya shafi wannan al'amari na tattalin lahiyar jama'a mu abin da muke ba da goyon baya ɗari bisa ɗari bisa ga wannan al'amari akwai waɗansu mazajen da ke hana matansu zuwa likita a wani gargaɗi zaka masu kenan to likita dai wuri ne inda ake zuwa don neman lahiya idan mutum baya da lahiya kenan ban ga dalilan da zai hana mutum ya hana iyalin shi zuwa likita ba inda da hali wanda ke da hali ya yana so ya ga iyalin shi cikin koshin lahiya malam usman kenan wani magidanci shaibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar